Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin sallatar ranar ruwa ta duniya a yau 22 ga watan Maris shekara ta 2018 abin da ya sa nan leƙa a wani ƙauye mai suna Bazaga inda na iske waɗansu mata na jan ruwan rijiya kuma sun bayyana mini irin walhalun da suke sha kamin su samu ruwan da suke amfani da su a cikin gidajen su. Gasa soka. Hadda kwari a ciki. Ki an matsalar ruwa. Eh wata rana ba a tashi da ruwa na kwar wata rana sai su gurɓaci. Lalacewa. sa min da ka gurɓace su ba. Ya kawo min na. Yawan ɗoka na. Suna kwallashewa. Ah, suna shi a rijiya. Sai an sun tararu sannan a samu wasu. Shi rijiya ta dai. A yi muna famfo a kawo muna famfo mu huta da shan ruwan rijiya tun da wani ana kawo muna ruwa ba su da kyawu. Sai gashi in ma baka tace ruwa ba ba ka shan su. Tsohon gari su ko ruwan su ba su da daɗi. Sabini kowa ba ta tashi. ba ka shan su in ba bisa shi ba rijiya guda ta a gari tsohon gari ruwan kwarai ba su da ruwan kwarai mu dai yan hali a taimako mu da famfo a cewar malam manu bazaga dan majalisar wakilai na da'irar karkarar bazaga duk da kokarin da gwamnati ke yi domin raya karkara da ruwa wani bi akan haɗu da cikas kamar rana tiyo lalle rana ce mai muhimmanci ranar ruwa ruwa ko an ce abokan rayuwa Ka san ko rayuwa ba ta yiwa sai da ruwa gwamnati ta yi kokari iyaka kokari game da samun al'umma ruwan sha na mutane ko na dabbobi wuri-wuri an samu mini yafe da riyoji an gina mutane da dabbobi suna amfani da su sai dai wani lokaci ana fuskantar matsaloli saboda su wayannan kayayyakin na zamani wani bi in sun ka samu dan cikas kuma kan amai da su wani aiki na halin yanzu sai mu ce muna cikin matsala ta shatu yau an kai kusan shekara shatun nan bai aiki to ko da yake akwai riyoji lalle sun wadatar suwa in ba da zan akwai wadataccen ruji ba to da matsalar ma ta hiyawa rashin courage ya kawo ah. cikas saboda kun san yau zamani na wanda muke ciki wanda komi an sun hezan na zamani yanzu ruwan rijiya in ba dole ba ka gani mutane sun saba da ruwan hunan ga sun hida son da ruwan hunan in zaka buɗa kurum ka zo ka abin ga yanzu misali mutum da dabbobi cikin gida ga iyali ka gani ka hin a ɗauko ruwan nan ga kai a saka a wadatar sa kowa da kowa ka gani matsala malam sha'ibu amani shugaban ma'aikatar ruwa ta gundumar birnin kwanni cewa yi a waɗansu wurare a cikin jihar tawa akwai matsalar ruwa sosai muna mm, mataka farin ciki da wannan rana eh, tun da gaskiya ruwa yau aka ce su ne abokan aiki da in babu ruwa duk abin da kake yi ka bar shi ka ruga neman ruwa muna gani in muka ta cikin daji yadda mutane suke neman ruwa amma yanzu in ka ɗauki wasu gundumomi na jihar tawa za ku gani mutum aka yi arme ma aka ma yarinya arme cikin garan nan sai an samu ta jaki na zuwa neman ruwa wannan rana muna ana so mu ma duka kowa da kowa a kama a je mu gani a yi neman ruwa a samu ruwa kuma tsabtatacci tunda kun san ruwa akwai ruwa na tabki akwai ruwa na rijiya wanda ruwan rijiya za ku gani gaskiya suna da ruwa ne wanda muna da sha amma kalitin su ba dai wadda yanda ake so bane tunda kun ga duk abin da ya zo yana iya fada rijiya in wani busa ce tana iya fada mutum yana iya fada yanzu muna so dai kowa da kowa muna kira ina kira da babban murya mutane su koma ga wannan ruwa namu na shato tunda gaskiya mu yanzu muna so nan da 'yan shekaru nan da shekaru da dubu biyu da talatin ana so dukkan mutane sun samu ruwa masu kyau tun dai shekara ta dubu da ɗari tara da uku ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan ranar domin sallatar ta a kowane biyu ga watan maris na tuna da ruwa ta duniya kuma albarkacin haka malam isu katambe ministan harkokin ruwa na jamhuriyar nijar a jajibirin wannan ranar ta ruwa ta duniya ya yi bayanin irin ƙoƙarin kokarin da gwamnatin kasar ke kawowa wajen samar ma al'ummar ta Nijar wadatattun ruwa na sha masu tsafta musamman mazamna karkara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.